wai hafiz wai yaushe ne ka fara bata min rai yaushe ne ka fara daukar damuwa ta ba a bakin komai bane wai kai ina dauka mun gama wannan maganar da kai kan maganar auren nan ni kadai ce matarka duk sauran maza za su iya su kara amma kai mace hudu ta haramta a gare ka karfa ki manta ke fa ba ki ɗaya daga cikin matan da suke iya rike miji ok haka kace eh to shikenan mu zuba ni da kai dan halakka fasa ga fili ga mai doki zamu gani amma ma ba wani abu bane ba Hafiz ne zai kara aure bata ɗauki hakkin aure a bakin komai ba ta fi ba wa aikinta muhimmanci duk abin da ta gaya mahaifiyata da shi take amfani kai so take ta haɗa ni da mahaifiyata duk inda kake duk abin da kake ka bashi yanzu yanzu ka zo gidana ina jiran ka yanzu nan uwar ɗakin ki nake bukata a nan gurin dallin zamu ya fi ƙarfin bakin kaza oh ashe ke ce wannan sakaryar matar da ta kasa rike abin da yake hannunta Ta karya? Ashe labari na har ya iso zuwa gare ki? Ba biyo ki na yi ba wai don barazanar ki, na biyo ki ne don in ja miki kune kuma in gargaɗe ki. Yanzu na san ka tuna duk abin da na gaya ma a baya ko? Kuma na san a yanzu za ka tuna cewa tun maganganun da na gaya ma gaskiya ne. To irin wannan nake guje maka. Gashi abin da na guje maka ya faru. Kana ji abokina yanzu duk abin da ya faru ya riga ya faru. Ni dai ko yanzu abin da nake so shine mai mafita. to mafita da anan bata wuce guda ɗaya zuwa biyu ba